A ɗaya ga watan Fabrilun duk shekara a duk faɗin duniya ake bikin ranar sanya hijabi, wanda ya samo asali daga wata mazauniyar garin New York da ke ƙasar Amurka mai suna Nazman Khan wacce ta fara wannan wayar da matan duniya ta shafin sadarwar zamani. Hakan dai ya ja hankalin musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba a fiye da ƙasashen duniya guda hamsin. An dai fara bikin wannan rana ce a shekara ta dubu biyu da 2013 don jan hankalin matan duniya wajen suturta jikinsu. da kuma kwaɗaita musu sanya shi ko da sau ɗaya ne don su ma su ji yadda yake idan sun suturta jikinsu da nuna ɗa'a da girmama mace a musulunci. Taken ranar da ya wayar da kan al'umma sanin menene hijabi zaman lafiyan duniya. Dandalin VOA da ya samu zantawa da malama Maimunatu da ke birnin Accra a ƙasar Ghana wacce ta ce hijabi sutura ce. Yin hijabi sutura ne na musulunci. Ana son cikakken musulma kulliyomi jikinta yana cikin rufin asiri ba a ganin tsiraicinta. amma muna mun ɗauki al'adar yahudawa muna yi duk shigan da muka ga dama shi muke addini kuma bai gwada haka ba kenan kina nufin nan ba a ɗauki hijabi da wallahi ba su ɗauke shi da muhimmanci ba nan an ɗauke shi abin rayuwa ne hijab kuma hijab ba abin rayuwa ba ne abin suturta darajar mace ne mun samu zanta da wani mai gidanci a fadaman akra wanda ya ce hijabi sutura ne da matan Ghana suka runguma a yanzu. Alhaji Jibril Abbas hijabi dai ba wani abu ne da yake kuma abu ne da yake kara mutuncin mace duk mace da kaga ta sa hijabi to kaga tana da mutunci. shi kana ganin matan Ghana suna sanya hijabi? Eh wasu na so. yawancinsu suna so yawancin matan Ghana suna son hijabi kwarai kuwa za ka je makarantayya ka je university za ka ga 'yan mata ma wanda ma ba su yi aure ba ma suna saye da hijabi. Mun kuma samu zantawa da babban limamin kasar Ghana Sheikh Malam Usman Nuhu Sharubutu wanda ya bayyana mana matsayin hijabi a musulunci. Zama hijabi abin da ya tsare ka tsakaninka da abu. shine hijab duk abin da zai tsare ka gaban ka ya hana ka aikin alheri ko tsakaninka da Allah shi ake ce mishi hijab to ana iya cewa kamar yadda mata suke suturta jikinsu eh da hijabi kenan ya so suturta jikinsu wannan hijabi na ya tsare su ba a ganin jikinsu ma'anar hijabi kenan da shi ba hijabi abin da duk zai tsare hijabin masturan hijabi mai satira mai suturce ka kamar da Allah ya fada da Qur'ani to me ka ce dangane da yanda um, misali matan Ghana suke shiga eh, sarki bai yi ba Ko masu hijabin wanda ba su yi hijabin san duniya ko wanda su yayu a wanda wanda suke ba kan shari'a ba an ai musu magana ba su ji Allah ya ce Allah ya ce manzon Allah la nisa annabi lastunna ka ahli min an-nisa in takaitunna فلا تحلان بالقول فيتما الذي بقوله مرل الله شيء annabi مات zauna شزونا الاكل wala تبرجنا تبرج الجاهليه lula. sai su bayyana adonsu kamar da yan jahiliya suke yi da mata annabi ma ake gamsu a ce ya fi kamata ma mai kwaikwayo da haka to abin da su shi kuma sai daga gabanin ka da Allah ya ce mai hijab. to menene illar rashin sanya hijabin nan illar sa yana da girma wurin Allah da Allah ya hana kar ku bayyana alinku mace duk ba su a ga kominta illar wajen wal kafai ba ce fuska da tafin hannu na yi sabanin wannan kuma ya zama laifi Sheikh Sharbutu dai ya ji hankalin matan Ghana da su kwadaitu da sanya hijabi don rufe jikinsu da kuma samun rahamar Ubangiji. Baraka Bashir daga Accra, Ghana.